بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالإرفان الإيماني والسماء الفرقاني قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر السورة ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماء المهدد كسماء التدبير وسماء المكاء والتسبيح فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تهريك جنس الحب الذي يحرك من كل كلب ما فيه من المحب من الحب بحيث يسلك لمحب الأوثان والسلبان والجلمان والإخوان والأوثان والمردان والنسوان كما يسلك لمحب الرحمن ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان وربما اشترطوا له الشيخ الذي يهرس من الشيطان ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد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 a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan uku miladiya ta da goma. a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 62 a jerin majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shi ne 106 idan ba a manta ba ga masu bibiyar karatun yau da kullum sun san gabar da ibnu taymiya yake ya dade yana tattaunawa a kanta shine san Allah madaukakin sarki wanda san Allah madaukakin sarki shine tushen imani duk wani abu da ya danganci imani reshe ne daga san Allah maɗaukakin sarki idan babu san Allah ba za a samu san manzon Allah ba ba za a samu san sauran annabawa ba da sauran salihai bayan Allah ba za a ji san ayyuka na kwarai ba saboda haka san Allah shine tushe to ibnu ya yi magana mai fadi duk da shi yana ga gajeriya ce akan wannan gaba ta san Allah inda ya gaya mana hakikanin abin da ake nufi da san Allah kuma abu ne da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah yana san bayansa na kwarai bayansa na kwarai suna san shi wannan wanda abu ne wanda duk wanda ya ce zai ja da wannan to yana da aiki ba kankani ba saboda hadisai ayoyi da dama da hadisai da suka tabbatar da waɗannan bangarori guda biyu san Allah ga bayansa na kwarai da kuma san bayan Allah na kwarai ga ubangijinsu to bayan ya gama magana akan wannan gaba ko in ce akan wannan bangare daga cikin bangarorin da suke da alaka da mahabbatullah mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma yake ya shiga magana akan to menene zai haɓaka wannan san Allah ɗin a cikin zukatan bayansa ma'ana me za ka yi ka ji cewa kana san wato san da kake wa Allah maɗaukakin sarki ya rika hauhawa yana karuwa tunda an san cewa wani bangare ne na imani imani kuma ya zilu wa yankusu kamar yadda yake a ƙidar sunna imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa idan an samu ƙarin ayyuka na kwarai tare da bawa yana kuma raguwa lokacin da aka samu aikin saban Allah da biyayya ga shedan to sai wannan imani kuma ya kasa to idan ya zan mahi, hiya aslul iman to menene zai motsa wannan san Allah din a cikin zuciya domin idan san Allah ya motsa a cikin zuciya to za ta karkata zuwa ga abin da yake da'a ne za ta gujewa kuma duk abin da yake saban Allah ne kamar yadda ka san duk sanda ka ji san wanda kake so a cikin zuciyarka yana karuwa to kakan so ka kaurace wa duk abin da zai bata masa rai ko abin da zai jawo bacin rai tsakanin ka da shi to haka san Allah wanda shine tushe shine ibnu taymiya anan yayi magana wato akan abin da zai kara maka san Allah wato san Allah ya hauhawa a cikin zuciyarka kamar yadda ya zo a cikin shari'a kamar yadda alkur'ani da sunna suka nuna sannan kuma ya yi hannunka mai sanda da nuni zuwa ga hanyar da 'yan bida'a suka kirkiro wadda suke ganin cewa za ta kara musu san Allah a zuciyarsu da ibn taymiya ya yi mukarana tsakanin wannan da wancan yana san Allah ba zai ba ba sai ta hanyar da Allah ya yarda cewa wannan san zai karu idan aka kama hanyar da take ba ta shari'a ba to a hankali a hankali mutum sai ya tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali a addinanci kamar yadda su waɗanda suka canza hanyar Allah suka samu kansu a ciki to shine ibn taymiya yake cewa wal maqsudu makasudi maqsudi dai anan wato duk bayanin nan da nayi maqsudin dai da nake so in cimma inna ma huwa fi ma fi zikri mahabbati al-ibad li ilahihim shine magana akan ambatan san bayi ga ubangijinsu abin bautarsu wa ta bayyana anna zalika huwa aslu a'malil iman wala yake kuma ya fito karara ta hanyar dalilai da ya shimfiɗa da bayanai da yayi da kuma raddi da yayi ga waɗanda suke da awar ba a san Allah ko kuma Allah baya su yace to yanzu bayani ya fito fili cewa shi san Allah ko san bayi ga ubangijinsu shine tushen ayyukan imani ولم يكن بين أحد من من سلف الأمة من الصحابة هو لم يتبين هو كمان دقيقة نسخة من من سلف من أحدكم من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نداء في ذلك باب ونجاء جاد يبينا ko wata gardama daga magabata na kwarai cikin wannan al'umma sahabbai da tabi'ai akan wannan gaba akan cewa bayan Allah suna san ubangi suna san Allah suna san ubangijin babu wani sahabi da ya inkarin wannan ko wani tabi'i babu ja'in ja'a tsakaninsu akan wannan batu sai ya ce wa kanu yuharrikuna hadhihi almahabbata bima shara'a Allah an tuharraka bihi min anwa'i al-ibadat ash-shar'iyyah kal irfan al-imani was sama' al-furqani ki sahabbai da magabata na kwarai cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran a'imma na shari'a su Abu Hanifa Malik Shafi Imam Ahmad Sufyan sauri da duk sauran malamai na kwarai magabata sun kasance sukan motsa wannan soyayyar tasu wato su tuka ta su haɓaka ta ta hanyar abin da Allah ya shar'anta a motsa ta da shi na nau'ukan ibada na shari'a kal irfanil imani kamar sanin Allah imani da shi wasama'il furqani da kuma sauraron karatun alqur'ani wato waɗannan abubuwa biyu suna daga cikin manyan abubuwa waɗanda su suke ƙara wa bawa san Allah wato sanin Allah da sanin sifofinsa na kamala sifofinsa na girma da ƙasaita ka san Allah ka san girman ayyukansa da girman ikonsa ka san sifofinsa na kamala wannan zai kara maka sansa kamar yadda mun yi magana akan wannan gaba cewa al marifa sanin abu yana ƙara sa maka san shi musamman ka san shi da sifofinsa na kamala kowane ne ko menene za ji kana so to sai ka san abin da ya tattara na sifar kamala sifa mai kyau sai ka ji kana san shi to haka Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi sanin sa ya fi sanin girmansa da kamalarsa da sifofinsa masu tsarki ya fi samun soyayyar ubangiji a cikin zuciyarsa don haka annabawa suka fi kowa san Allah saboda sun fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa san Allah saboda ya fi kowa sanin Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsara sauran al'umma da ta zo bayan su san Allah saboda sun tsara su sanin Allah malamai suka tsara waɗanda ba malamai ba sanin san Allah saboda sun sun fi su sanin Allah inda ma yakhsha Allah min ibadihi ulama saboda haka al-irfanul imani wato sanin Allah ta bangaren imani yana taimakawa wajen haɓaka soyayyar Allah a zuciyar bawa haka in kana son ka ji son Allah yana ƙaruwa a zuciyarka to yi ta bincike a kan sanin sifofin Allah masu tsarki sifofin Allah masu kamala ka rika halarto girman Allah a zuciyarka ko da yaushe ka rika halarto irin ni'imomin ubangiji da ya yi maka a rayuwarka da rayuwar dukkan wani mahaluki ka rika tuno irin haɗarurruka da ubangiji ya rika kare ka daga cikinsu wannan zai taimaka wa yanka ji cewa san Allah da kake yi yana karuwa a cikin zuciyarka wannan shine ma'anar al-irfanul imani as-sama'ul qur'ani sauraron karatun al-qur'ani sauraron karatun al-qur'ani yana ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya domin maganar shi kake sauraro maganarsa kuma ta fi kowace magana daɗi ta fi kowace magana zaƙi ta fi kowace magana tuka zuciya ta fi kowace magana sassauta wato zafin da suke cikin zuciya zuciya ta yi sanyi ta samu duma'alina to wannan shi ma yana taimakawa wajen ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya ibn taymiya zai zo ya faɗaɗa wannan magana a nan gaba wato ka saurari alƙur'ani ko dai ka karanta da kanka ko a karanta ka saurara wannan zai taimaka wajen ka ji san Allah yana ƙaruwa a zuciyarka waɗannan hanyoyi guda biyu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da suke haifar da hauhawar san Allah a cikin zuciyar bawa sannan sauran ibadoji duka na shari'a suna tsara wa mutum san Allah da san kusantarsa da ayyukan sallah a lokacinta da yin ta bisa sharuɗanta da wajibanta da mustahabbanta da ba da ita a lokacinta musamman yin ta a cikin jam'i wanda yana taimakawa wajen haifar da san Allah a cikin zuciya da ganin girman Allah a cikin zuciya shi yasa da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yana taka annabi yace ya tambaya yana sallah aka ce yace eh, fatan hawu salatu sallan nan da yake zaka hana shi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar saboda haka sallah tana taimakawa haka nan azumi as-sawmu li wa ana ajzi azumi na ubangiji ne kuma shi yake sakamako a kansa yin azumi kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa yana ƙara taimaka musu su ji girman Allah a zuciyarsu su so shi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum ta to wannan takawa ta kunshi san Allah maɗaukakin sarki to haka dukkanin ayyuka na ibada suna ƙara kusanto da bawa zuwa ga ubangijin sani kana kuma kusantar wanda kake ganin girmansa da kamalarsa kana kuma ƙara jin ainihin sansa a zuciyarka shi ma kuma yana ƙara sanka shi yasa Allah ya ce wa ma taqarraba Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع bihi. وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه saura ko da yaushe ka cika kusantar ka da ayyukan nawafil to za ka ƙara samun san sa a cikin zuciyarka kaga wannan ita ce hanyar da shari'a ta tsara maka don ka samu san ubangiji a zuciyarta. Allah ya ce وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وبنجد يسي وكذلك كما هكني أوحينا إليك روحا من أمرنا muka yi maka wahayin ruhi daga daga al'amarin wato muka aiko maka mala'ika ɗauke da wahayi daga wajenmu ma kunta tajri mal kitabu wala iman baka san menene littafi ba menene imani wato baka san abin da ake kira littattafai na Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taso ya fahimci ubangiji ya ya tashe shi akan kyankyamin abin da ake yi na jahiliya ya san abin da ake yi na jahiliya din na bata ne ba daidai ba ne, kamar yadda akwai waɗanda suka gabace shi su ma sun tashi a cikin irin wannan ƙanƙanin ya san abin da al'ummarsa take yi ya kauce wa tsari ya kauce wa hanya ya san da wannan kuma ya san ɗabi'u na kwarai waɗanda ya kamata a ce mutum shi yake da su don a yaba masa yana kuma kaurace wa miyagun ɗabi'u waɗanda zukata ko kuma hankula ma lafiyayyu ba su san su annabi ya tashi cikin wannan tsarki da wannan kamala amma bai san irin shiriya da Allah ya saukar wa Annaba wanda ke gabaninsa ba bai san abin da aka saukar a cikin attaura ba ko abin da yake cikin Al-Injil? ko abin da yake cikin sofi ibrahim wa musa bai san wannan ba bai karanta ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan ladama al-mubtilun annabi sallallahu alaihi wasallam baya karan bai kasance yana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba bai kasance yana rubuta shi da hannunsa wato ya kwafe shi ba duk bai zama mai yin wannan ba da a ce haka yake yi to sai a ce a gurinsa ya kwaikwayo alqur'ani kwafo shi yayi daga taura ko daga linjila to da can ma bai san su ba ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman haka nan baka san tafasilul iman ba baka san abin da ake nufi da rukunan imani shika-shikan imani yaya imanin nan yake duk manzo sallallahu alaihi wasallam bai san waɗannan ba amma sai ubangiji madaukakin sarki ya sanar da shi Alƙur'ani mai girma saboda haka ya ba shi sanin littafi wanda shine wahayi daga Allah shine alqur'ani sannan kuma ya ƙara masa imani ya sanar da shi tafasilul iman ya san sifofin Allah cikin kamalarsu ya san sifofin ubangiji ayyukan ubangiji cikin kamalarsu waɗannan abubuwa guda biyu sanin alƙur'ani da Allah ya bashi ta hanyar a karantar da shi da kuma sanin Allah da ya nuna masa ya san Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa da sifofinsa na kamala wannan shi ya haifar masa da soyayyar ubangiji a zuciyarsa kaga an samu an samu al imani shine walal iman da ubangiji ya faɗa an samu asamaul qur'ani shine ma kunta tadri mal kitabu walal iman ko kuma wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina wannan ruhan min amrina shine al-qur'an wanda shi ke raya zuciya shi da yake raya zuciya gabanin ayi masa wa'ayin al da yake raya zukata annabi bai san karanta wasu littattafai ba bai san kuma wato bayanin da shika-shikan imani ko imani daki-daki ba walakin ja'alnahu nuran sai dai wannan wahayin da muka yi maka mun sanya shi ya zama haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu wanda muka ga damar shiryar da su daga cikin bayanmu sai mu shiryar da shi ta hanyar wannan alkur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa shiriya ta bayani shiriya ta da'awa shirya ta karantarwa zuwa ga tafarki madaidaici siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard tafarkin ubangiji wanda yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa abin da ke cikin sammai duka da abin da ke cikin ƙasa duka nashi ne mulkin sa ne bayan sa ne shi ya halicce su gare shi suke kuma gare shi za su koma ala ila Allah tasirul umur kuma zuwa ga Allah dukkan al'amura suke komawa kaga wannan aya ta kunshi abinda ibnu taymiya yayi nuni zuwa gare su a baya cewa su suke haɓaka san Allah a cikin zuciya al-irfan imani was sama'u qurani al imani shine wannan wato da Allah ya ce la kunta tadri mal kitab wal iman daga baya kuma ubangiji ya ce ya yi masa wahayin wannan ruhi daga zuwa gare shi mana ce sun ma inna hulan ma ƙwanan amadu fara fi tsawa'in ba minal mutakallima ko tsawa'in ba mutakallima minal mu'tazilati wa gairi him mani yuskiru hazi il mahabba to da eh, tafiya ta yi tafiya sai aka samu wasu ƙungiyoyi daga cikin alul kalami daga cikin mu'tazilawa da wasu suke yin inkarin wannan mahabba din wannan soyayya din wala ta bangaren su kenan wa sara fi ba'd al mutasawwifati man yatlubu tahrikaha bi anwa'in min as-sama'i al-muhdath sai kuma aka samu cikin wasu masu da'awar sufanci aka samu waɗanda suke ganin za su iya haɓaka wannan soyayyar ta hanyar sauraron wake-waken zuhudu ko wake-waken yaban Allah ka sama istagbiri kamar sauraron waƙoƙin zuhudu wanda ake yin su ana buga ƙasa ko ana buga abin da fata kura da tashi wato yadda al'amarin yake a lokacin daular abbasiya harkar kaɗe-kaɗe yare-yare suka yawaita a cikin al'ummar larabawa saboda kun san a lokacin daular abbasiya ta sha bamban da daular umawiya daular umawiya sun yi kokari sun kula da batun wato al-muhafaza ala al-asr wato tsare asalin su ba su yadda cewa an shigo musu da wasu abubuwa daga waje ba saboda haka hatta shugabanci yana ta yawo ne tsakankanin su larabawa a wancan lokacin duk da cewa ga al'ummar fursu wato farisawa sun shiga musulunci ga ukar turkawa sun shiga musulunci an samu wannan to amma dai ba su ɗauke shi ragabar mulki sun ɗan kama waɗannan sababbin tuban ba sai suka bar abin a tsakankanin sannan kuma ba su saki al'adunsu na larabawa ba waɗanda suka samo asali daga musulunci sun riƙe sama sun riƙe su sosai to lokacin da daular abbasiya ta karfi mulki daga hannun daular umawiyya suka hambare daular bani ubayya sai zamana fitintuno sun rika sun rika faruwa a cikinsu wa ya ce zai kwace mulki daga hannun a kan ya ce zai kwace mulki daga hannun wa ko kuwa inda baffa ya ce zai baka mulki daga hannun dan dan uwansa irin wani ta rika faruwa aka shiga fitintunu kowa ya kafa dabarsa da jama'arsa aka shiga yaƙe to waɗansu kusa sarakunan daular abbasiya wanda ya samu mulki ƙoƙarinsa ya samo wasu daga waje wanda ba cikin asalin laraba ba ya ba su jerin don su zama yan gani kashininsa su zama yan tabutinsa su rika gadinsa saura kowane sarki ya samu mulki sai ya kokari ya je ya sayo bayi daga turkiya ko daga barisa a zo a musu da su ba san kowa ba ba su ganin gashi san kowa da gashi ba wasu a cikin al'ummar da ba haka kowa za su cin mutuncin ko ba za su ba su samu wata cikakkiyar tarbiyya ba don da daga baya baya suka shiga musulunci za ke kokarin musulunci ya shiga musulunci su fahimce shi sosai kan idan ya kokarin ya shi a cikin to sai a so su sai a kawo sai a wasu tare da soja a ba su makamai su ne ke shiga ke shigi da fice a fada sun gada ma su shiga in ba su ga dama ba su shiga ba in sun ga dama ka ga khalifa in ba su ga dama ba su khalifa ba saboda haka kowa ya zo sai su dashi a ba su wannan tsere sai suka yawa a cikin daular asasiya suka yi karfi kwarai da gaske to duk zan da aka ce mutum shi ke da karfin soja karfin makami to karshe ma mulkin a yanzu zai yi kuma sai wanda ya ga dama ya tsada sai wanda ya ga dama ya sauki saboda haka sai ya zama na hatta su kansu kalifofin suna neman yarda waɗannan sojoji na turkawa ko na farisawa suna neman amincewa da haka aka ce ga wani mai jiran gado ne ya riba ne mai jiran gado to zai yi kokarin daɗa dama waɗannan domin ya shiga zuciyarsu da yadda idan wancan kalifan ya faɗi ya mutu to su kora shi akan gado to in ba su yadda ba to ko da kuwa shi wancan kalifa ya yarda cewa shi ne shi ne ya riba shi ne mai jiran gado shi zai gaje shi a bayansa to ko an dora shi za su hamfare shi su kawo wanda su su za ka kowanne kokari yi a wannan lokacin ya ga cewa ya samu yardar waɗanda mutane ya jawo su ya kyautata musu to waɗannan mutane suka shigo da al'adunsu na kaɗe-kaɗe da wake-wake da sauransu za a je a so bayi musamman ku yanki mata waɗanda aikin suke nan waka ku yanka wata iya waka rabiya mai daɗin murya ta fi tsada saboda za ka zo majalisar sarki da yi waka a samu waɗanda za su yi rawa sarki da tawagarsa suna kallo to wannan da ta yawa sai kuma ta wani bangare yan zuhudu waɗanda suke kira zuwa ga zuhudu da gudun duniya sai suke ganin ya kamata a yi maganin wannan abu amma da yawa daga cikin waɗannan 'yan zuwa game da muka sha faɗa ba malamai bane ko da da ilimin ko ba mai zurfi bane an ji dai ana san a guje wa duniya amma ba a kai ake gudun zuhudin hakika ba sannan kuma wannan da zuhudin da ya sa sun ɗaure cewa ilimi ba ka halarta masalla abin da karatuttuka ba sa zuwa wajen malamai ɗaukar ilimin hadisi ko waye suna ga duk ba ta lokaci ne kawai kai imani kamar yadda farko kafin kafin kafin tafiyar yan brother ta ce ta koma shi farko abin da aka rika yadawa cewa ai yanzu duniya imani take ne ba karatu ba kawai kawai a sa wa mutane imani a zuciya domin yanzu imani ake so to ba ka kai a samu imani na gaskiya ba babu karatu yanzu ka ga kusan magana cewa ka san sifofin Allah da hakikalin waye Allah da yake so wanda shi zai kara maka imanin ka to haka yanzu da farko farko suka fara batun kawai a guje wa duniya a kawai ce wa tarkacen da ayi kaza ayi kaza har ma ta kai a daina ma zama da cikin jama'a saboda kan sa maka dattin duniya saura haka sai mutane su kawai shi can bayan gari su kafa abin da tantin su suna bautar Allah a ciki to lokacin da wannan badakala daga dakaɗe da tashewa ta yawa cikin daular amfaniya sai suka fara tunanin ya kamata mu samu wani abu wanda zai zama mafafin wannan mun cewa kyakkyawan sauti da zazzakan murya tana tasiri a cikin zuciya yanzu za ta sa ta kama mutum ta fi karfin zuciyarsa wanda Allah ma ta bugar da shi kamar yadda kiyaye ta bugar da shi to ya kamata mu ma mu yi amfani da wannan sai suka yi tunanin to a rika samo wasu masu zaƙin miliya a rika haduwa suna rera waƙoƙin zuhudu da waƙoƙin ganin girman amince waƙoƙin da suke yaban Allah da masa jirari da kuma waƙoƙin da suke kira zuwa ga gujewa duniya kuma a samu wanda yake iya karya miryarsa ya rera ta yadda zai kashe maka jiki ya kashe ma zuciya ya sa ka kai ta kuka kana kwanna to saboda haka sai su shehidan sai a haɗu amma ya su ya sai a kawo wani wanda yake mai daɗin miliyan an riga an tsara waƙa. ta zuhudu ko waka ta gudun duniya sai a sa shi yana rera su ko suna reshe ido suna kuka suna hawaye a cikin wannan yanayin za su rika ɗan layi haka suna ɗan rangaji haka ba saboda yadda miliyan ke shiga ke shiga zuciya to haka abin zai ya fara wai wannan zai sa a guje wa waɗancan kaɗe-kaɗe da wake da ake a fadar sarakuna tunda wannan waka ce ta zuhuru da gudun duniya ko za ta ƙara maka jin girman Allah da sansa haka sai suka fara da wannan tafiya sai tafiya da farko kaga an ana motsa jiki to waka ce ke motsa abin nan ba wai da gangan aka yi aka abin nan waka ce ta shiga ta shiga ta abin nan amma babu kiɗa a lokaci babu kiɗa ba sarewa ba garaya ba ba dindufa sai dai kawai miliyan sannan ko waɗanda za su yi ya su ya su ne masu aƙida su ta zuhudu su za su rike wannan to da tafiya ta yi tafiya sai aka ga cewa ya kamata a ƙara da rangaji din shi kansa ya zama sharadi da san shi rangajin ba ta yafi ba da in ka rausa ya ka ranga za su ke ba ka ranga za ba ba ka ne shi to tafiya da sai tafiya sai aka cewa to shi kansa rangajin ya kamata ya shiga cikin tsare-tsaren da ake bukata a wannan shi ke da sai aka fara kuma in an zo ana yi sai a rika rangaji da ciki haka ana rangaji da ciki kaga tsarkata jiki wani ba ba ita ce hakikar rawa ba amma dai ka dan rausaya to da tafiya ta yi tafiya sai aka cewa to me zai hana a rika yi a dan hada da wani dan kiɗa maimakon ya zama wakar kawai take tafiya da sautin shi mawakin dan me ba za a kara da kiɗa ba ba ba da irin kiɗa to sai suka fara da at sai a samo fata abin da fatar da aka jeme ta sai a rufe ta kamar kudu haka sai a ta yi kura sosai sai a zo ana wannan waken ana dukanta da sanduna kura na tashi ana dukanta to wannan ake kuma tana fita sauki kamar dinduba ana bugunta da sanda tana fita sauki kamar dinduba ana rangaji ana wasu kaga abu ya kara samun wato upgrade an yi upgrading dinsa to ana nan sai aka ga sai wasu suka ga to a kara da rawa mana don da dai kitan nan da dadi bai zai hana a tashi saboda aka sai aka fara kuma daga ran da sai aka koma kuma ake tikan rawa ana tikan rawa to daga nan sai wasu suka ga ah, to maimakon mu tsayar da shi cikin mu kawai a dan faɗaɗa kowa ma da yake so kawai ya zo a yi saboda haka sai aka buɗe kofa kowa da kowa ya shigo da haka da 'yan iska da 'yan banza da mutane kowa da kowa kawai ba a bukatar sai kai zuwa da kake ko ba zuwa da kake kawai ka zo a tashi to kaga abin yana da ƙara faɗaɗa da tafiya ta yi tafiya sai wani suka fara ganin a ah, taimakon a ce a samu wani jirgin da kasu yana yi a samu ko wani dan yaro karami mai sa'in miliyan yaro ne dan kankani in ba an kagar shi ba za su ɗauka mace a sake rika yi mana aka fara da almurjan su ne murjan mun san daga bayan kun bayan sun rika ganin cewa ka rika kallon abu mai kyau mace ko na yaro mai kyau ko yana kara mutum ya sanin girman Allah ibn jawzi ya yi maganar wannan a cikin talbis ne cikin irin abin da iblis ya ji a cikin sufaye cewa annazaru ila al-burdan ko annazaru ila al-niswan ko ila al-wujuh al-hasana don haka wai wanda yana ƙara sa ka ƙara gano girman mahalicinka ka sa wata mai kyau gaba kai ta kallon ta ko ka sa wani yaro kyakkyawa a gaba kai ta kallon shi duk inda ya gabe shi da kallo wai zai sa ka kara gane girman Allah wato shi dan ya gada ba abinda ba zai kira ba ajoyin sa da yawa to daga nan sai aka cewa to ya kamata a samu al-murdan ku shiga cikin tafiya tafiya dai tafiya sai aka a hada da matan ba saura sai aka hada da mata to tafiya dai tafiya da da ana maganar waƙoƙin zuhudu ana maganar waƙoƙin abin da yi wa Allah kirari da yaban Allah sai aka shigo ma waƙoƙi irin na hululu da ittihad waƙoƙin da suke kunshe da kalmomi da kafirci mawaki ya rika waƙa yana faɗar Allah amma kamar wata budurwar da ke waƙa in ba wani ya ce maka ba Allah bai ke ni sai ka ɗauka wata kagon ce ba wallahi cewa yanzu waka ibn ba ibn faris ta iya ta in kana karanta in ba ka san cewa ibn faris ta ta fara ke ne da ya halaka ba za ka ce wai Allah ya ke nufi da wata duk da yana yaban Allah amma kamar wata kawo wanda yake ba ma wai ba ta ba ko budurwa a kawo to tafiya da dai tafiya sai zama waƙoƙin ma haka ake to kaji yadda batun tunjufa da waƙe suka shigo cikin ta'adin sufanci suka zama abin da yake ake amfani da shi wajen kusan Allah a tabaru da Allah ga ta bangare guda ko waɗanda suka ɗauki sha'anin waƙa da tashewa da kiɗa da rawa kawai morewa ce ta buriya su ne waɗannan sarakunan daular abbasiya da sauran 'yan tabore na gari ga su waɗannan ba su ɗau abin da suke yi ibada ba to duk abin da za su yi na saban Allah a cikin sunan shi ma'afiya Duk ko waɗannan azuhar da suka fito da nasu sun ɗauke shi wani abu ne da yake fuskantar da su zuwa ga Allah saboda haka sai ya zama da bid'atun dalala kaga wancan ya fi sauki gara ka shiga in cashewa ta more da ka shiga cikin waɗannan wannan ma'afiya ce sabo ne tabbas in ya kunshi abubuwan da Allah ya hana babu shakka ba ya da kyau sannan mutum ya shagaltar da kansa kullum wace-wace wanda yana da cikin abin da zai kashe mata zuciya to amma kuma da aka shigo da shi da sunan addini sai ya rika faɗaɗa ya rika faɗaɗa har ya kai matsayin da yanzu kuke ganin batun tuntuba a wasu ɗariku ta zama wato hanya ce ta shakewa har ya zama kuma za a ɗauki wani mawaki a sa shi a gaba yana kada ana kada fiyalo ba, an wuce tunduma da can ai ka ga komo fiyalo daga baya shigo da da da dafa ake yi mandiri da shi ake bugawa duk da aka mutane na kyankyamin abu mandiri yana tashi a cikin masallaci a tsakiyar masallaci inda ya kamata a cikin karatun qur'ani da alƙadin hauki na mandiri yana tashi ya zama da wasu ma da wannan ne yake sawa suna kyamatar ba yadda za a yi sautin shaitan ya da kuma sautin rahman ba faɗu ba to sai zama da suna kyamatar abin saboda wannan shi kansa wannan dindiba da wannan wanda da wadda tafiya tafiya sai aka mai da shi ma hanyar neman abinci ta yadda idan an yi wa haihuwa ko za a ko taron abin nan biki na aure to sai ka kirawo sai aka yi ku shaku a babu wane ne da sauran duk wani zo da wannan basirin sun haɗo wakokinsu da za su yi kai da amaryarka a tashi to wannan ta sa wasu daga shi shugaban tafiyar sai ya fara jin cewa kai za mu wuce kuma inda shi kansa mun namu ya ji za ka sai ya shiga fada da wannan wanda suka san kasa a lokacin ya yi faɗa akan wannan to tafiya sai tafiya yanzu yaro ake bugawa yaro dukkan kowa ya san asalin yaro daga turkiya kirista sun suke amfani da yaro a cikin turki yanzu ya kawaye gari da shi za a buga wai a yi Allah da shi za a buga wai a yabi manzon Allah a da ko ganga irin ta su sha ta kadara ka buga jama'a ba su kyale kama, ka buga irin gangan kawai za a ɗauka wani shi tsari ne na shi tsari amma yanzu ba ganga ba yaro ake ba da sunan yaban Allah da sunan masa to ita haka wato ita bid'a kamar da muka sha faɗa haka ne idan in dai ka bude kofar bid'a to ka bude shi da kuma za a ta ƙara ƙare ba kada ikon da za ka hana saboda ita bid'a ba ta da uba ba ta da uwa ba mai ita kai da kake ba a ka ba ballantana ka ce ta ce. ba ba a ita a ƙara ba kai waye sai ka kirkiro ta ba wanda ya sa ka yi to tunda ba da izini ka kirkiro ba dole kuma ba za mu nemi izinin ka ba za mu fara ta bid'a yana za ka aikin bid'a tun da ka tashi kake sallah a za a hudu la'azar hudu ce magariba uku ce isha'i biyu ce abinda magariba uku ce isha'i hudu ce asuba biyu ce tun da ka tashi haka ka sani ramadana 29 30 ba wuce haka ba 31 ba 28 saboda da shari'ar Allah tunda ka tashi maka ake zuwa hajji za ta fara hajji na zai fara daga miƙatin ko da gidan in mutumin maka ne har zuwa tsayuwar arfa zuwa zaman bina har zuwa lokacin da za ka yi rufu to haka aka sani shekara da shi saboda tsarin Allah ne ba wanda ya zai ya canza saboda Allah ya riga ya tsara in yau wani zai ce shi sansa da Allah ya sa shi bai yana ga rakawai hudu a za sun yi kaɗai ya kamata a kara zama biyar ko ya kara zama shida ba a cewa ka ta ga wani mai kokari yanzu shida ma yake yi a gurin malamai da ya kara kai taru in dai kara da gangan in dai da gangan zai tashi ya kara raka a biyar sallar ta ɓaci wani ba zai zo shi a kudan da za a bata masa sallah ba karatun qur'ani ya a ciki ba ba tura da fatiha da tura karanta ba ruku ya yi Allahu akbar ba yayi ya yi sujjada ya dago yi tahiya waɗannan ayyukan da ya an so yayi a sauran rakoyi hudu dan me za a ce ka bashi abin da ya bata ta ne ba a sani saboda haka ka zo ka ce ai ai ai abu kaza zikiri ne ai ake yi ba wani abu ba karatun qur'ani ne to wannan sigar da kai ne wa ya sa ka kai ta إلا الموضوع أتاك بتضاعف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رحيم مثلا بدعة إذا تبدأ عند فارولة تتفارولة wataƙila wanda zai kasa zai kasa da wani kyakkyawan kasari saboda kyakkyawan manufa kaga waɗannan yan zuru su da kyakkyawan manufa su suna ganin da barna ana yi a doron ƙasa ko a ƙalla a tsabai ya kamata su fuskance ta amma ba su fuskance ta da makami na shari'a ba sai suka fuskance ta da makami irin nasu na jahilci sai suka kirkiri farkon kirkirar bida'ar iya cewa da mummunan nufi ba su da mummunan da wannan ya haifar da wannan bida'a shi ke nan sai ɗan bida'a masa ƙara ƙara ƙara ƙara har ta zo yadda kuke ganin ko kai za ka iya ba da misali da yawa ko a ƙasar da yadda maulidi ya fara ai ba da haka ya fara dare ya sha da farko da kawai sai sha daren sha biyu ba a haka da gobe sha biyu da wani kuma haɗuwa za a yi a ɗan karanta jira ɗan karanta wasu gaitoci da injiniya ko da la'ibu a wata abubuwa suka ƙaru suka yi ta ƙaruwa suka yanzu har da cikin jiri ake yi da shirani ake a maulidi da kwalaye da waye da waye da waye to gobe ya san me za a yi kuma to wannan shi da abin da ibn taymiya alai ya fara mana magana yace wa sara fi ba'd al mutasawwifa man yaqlubu tahrikaha bi anwa'in min as-sama'i al-muhdath sai aka samu kuma daga cikin wasu daga cikin sufaye wanda aka samu wanda yake bukatar wato ya haɓaka ya motsa wannan soyayyar amma da ɗaukukan sauraron wake-wake na zuri ko wake-wake na yaban Allah al-murdat amma fararru كسماء التسجيل kamar sauraron wake-waken tsohon da ake cewa takbir ana amfani da sanduna ana tayar da kula wannan duka da ake yau a kan a kan fata mai kura in ce za su zan kamar rinjifar da ake yi duk da ake ake ake fadawa wanda ya faru a ƙarshen المئة الثانية وتتكلم نبي الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه yana cewa na baro wasu mutane a Bagdad sai daga ya mutanen Masar bayan bar Baghdad da su Masar cewa na bar wasu mutane a Baghdad sun kirkiro wani abu suna kiran shi takbiri wato wannan kiɗa da zikiri da suke yi ta ce na baro sun kiro takbiri liya suttu an zikirin lahi wa qira'atul qur'an dan su hada mutane zikirin Allah su hada mutane karatun alqur'ani kaga duk abin da suke yi din da su imamu shafi'i da dauke shi zikirin Allah saboda ba haka zikiri saboda ka yace nasu sun kawo su don ya hada mutane zikirin Allah amma babu su ta suke zikiri mamu shafi shafi'i kuma ya nuna cewa su suke hada zikiri ba zikiri suke su suke hada karatun alqur'ani shi ne ba da ya ce wata ba'in mukaɗi wa tasbiya da sauraron fito da sauraron a tasbiya kafin وكمان قال لك انه ما كان صلاه الا البيت الا بكاء وتسبيح فالبيت دي انا تفضل عباده لا ربا وفي الحقيقه من بين النبي صلى الله عليه وسلم ان سكت دولي بين كعبه وبين كي عباده تسكي بولا في فدابا في بيتو تسكي صدع تاكي وفي بيتو تاكي شيل عباده تاكي وقت الصور ثم بين بيتو تاكي ما لو تسيزا لو تسورا شيل عباده ويسمعوا من الأقوال والأشعار ما فيه تعريف جنس الحكم كيف رقا سونا لما قرلوا دوا توكي ودعتي كنت أقوى أبدا زي موت جنس جنس جنس هنا الذي يحرق من كل قلب يحرق من كل قلب باطيه للحكم أبدا زي أودا زي ساير بس سقوة إلى السوهية ذلك الشيوخي كيبو ولأنه أنا كرنك وتوافوتي da wani sauti mai shiga zuciya mai ratsa zuciya mai karta jiki kana jin ana rera da ko idan mutum ya zo ne da niyyar shi yana son kara gudun duniya da waye wannan kaɗan-kaɗan da wannan rayayen zai rika sa shi ya rika jin abin da yake bukata yana samuwa ya rika jin san Allah din a zuciyarsa gwargwadon yadda yake jin waƙar da yadda yake jin kalmomin zuwa wanda shi kuma abin da ya kawo shi shine a ƙara masa kan gunkinsa da shi ma sai ya ji ya ƙara san gunkin nashi wanda kuma ya zo ne don ya ƙara jin yana ya ƙara san kuros sa sai shi kuros kuma ya ƙara shiga zuciyarsa wanda ya zo don ya ƙara jin yana san budurwarsa ko ko ko karuwarsa sai ta ita ma ta ƙara shiga zuciyarsa ana yi ita yake tunowa wanda kuma dan duwaki ne shi ba ya tuno yaran da yake duwaki kaga ashe abin ba na Allah ba abin da yake da Allah zai tsara maka san Allah ne kawai ya tsara maka gujewa duk abin da yake saba shine yake wal ashari ma fi tariku jinsul hukmi alladhi yuharriku min kulli qalbin ma fihi min al-hukmi zai tayarwa da kowace zuciya abin da yake cikin ta na soyayya da har da yake rubuta muhabbal mu'autan da yadda zai dace da mai san gumaka wasu ba da mai san cross wal gilban da mai ban yara maza wal ikwan da mai ban da wanda yake bai dan uwansa wal autan ko yake nan garinsa wal murgan ko yake sai yara kanana wanda ba su mai fara yin ba wal miswan ko kuma mata kama ya zo ne mu hibba rahmat domin da dace shi ma wanda yake san Allah din zai je bukatar ta lafiya قال يكي ولكن كان الذين يحضرونه من السيوف يستلقون له المكان والإمكان والكلة an samu daga cikin shirinan zuhudu na farko an samu wasu suka rika halartar sa kamar junaidu junaidu da muhammad sai da ta'ifa da ake fada lokacin da yana yaro ya rinka zuwa gurin wannan samari amma daga baya da girma ya daina zuwa manya-manyan malam kafin da ke gidan zuwa ba su halarci irin wannan ba yin su yin ibnu iyas irin su ibrahim da adham irin su abdullahi bin sa'ad cikin turi irin su ma'ruf al-jarqi irin su abu kulaiman al-jarani waɗanda duk ba su halarci irin wannan samari ba sai hatta ma waɗanda suka zo daga baya-baya su ba duk sun kyamaci har irin su abdulkadir jilani wanda yanzu su masu mabiyan da suka kowa na rikewa cikin wanda gida su hata shi bai halarci irin wannan tsabari su waɗanda suke zuwa da farko farko daga cikin shehiran zuhudu ya tsona na lahun makana wani da wani kullum abinda al-kushairi yake fada a cikin risalarsa shi ne abu uku suke shaɗanta suna shaɗanta al-zamana wal makana wal ikwa ba imkan ba al-zaman a yadda kushaini a cikin risalarsa an san kuma da kushaini so biyu risalarsa risalar ce ta sifanci ta risalar ce ta risalar kushainiya suna cewa wanda za su halarci wannan sama'i da'irar da za a yi da majalisin da za a yi na sauraron wasu zuwa dole sai an samu sharaɗi sharaɗi da yake da alaka da lokaci da sharaɗi da yake da alaka da wuri da sharaɗi da yake da alaka da ƴan uwa wato abokan sauraro gazzali abu hamidu gazzali a cikin littafin sariya ulubin ji haka ne guda ya akan wannan sauraron. da yake a littafin yawon rubutu dogon littafin ne shi ma da yake karantar da su mai to a ciki ya yi ya faɗi sharuɗa da ake bukata ga wanda zai halarci wannan samari akwai azzaman lokaci wato kada a yi wannan waƙen a rera shi a lokacin da aka kawo abinci don a wannan lokacin ba wanda zai zai abin nan ana ga abinci ko a zai saurari abin nan ba a kawo shi a lokacin da aka ci abinci ko ko aka abin da ake jiran cin abinci ko aka kawo abinci wato sun yi kiyasa ta da Allah ba an kawo abin da abinci a tsaya abinci a ci abinci kafin a yi Allah ta ce shi ba ta ba kada a yi a yi sauraron wannan wajen idan akwai abinci sannan kada a yi wannan sauraron wannan waƙe-waƙen idan akwai hukuma wato ana rigima rai ya ɓaci jijiyoyi a cikin kai ta gaba wani sama'i da zai ga abin da kansa na za su sai ka fiye ba mai rera waƙa to wannan shine daga cikin sharuɗɗar da suka sa azzama da dace da lokaci sannan albakar a yi shi a gurin da ba kan hanya ba ne da za da masu tsara su rika ɗaukar hankalin ka don ba ce ka laifi ka bugu idan akwai masu gittawa wanda ya wuce wani a zo can ana wata hatsaniya ka sa idan ka kai to kusan ba ba za ka bada hankalin ka kan abin da ake yi to kai ya zama a gurin da ake yin abin kan hanya ne kada kuma ya kasance a guri ne wanda yana da abubuwan da suke daukan hankali wato idan za a yi aje gurin da babu abin da zai ɗau hankalinka ko wasu hotuna ko wasu kayayyakin alatu ko kayan ado da da gurin zai kusa da zama da guri ne da ba wannan to shi ma wannan sharaɗi ne sannan kuma a samu 'yan uwa waɗanda su ma jirgi ne kwasu wato kada a je a gayyato waɗanda ba su cikin tafiyar saboda haka ɗariƙar da kake ciki zama su ma'a ɗariƙar ne kada a yi gayya wannan shehinan farko kenan yana gaya maka shehinan farko da suka halarci shi allazi ne ya'duruna min ash suna sharɗanta waɗannan sharuɗa mala ce wa rubbama ishtaratu lahu ash-shaykh allazi yahrusu min ash wasu ma wani lokaci suka sharɗanta a samu shehi wanda zai hada shaidan sakewa a gurin saboda in an ga wani yana son ya fita daga tsari wannan shehi ya tsawata masa aka ga wani kiɗa ya kiɗa ya fara tashi zai taka rawa a ce a ah, kai ba rawa ake ba wannan a farko farkon lamarin dan na gaya muku matakai matakai abin ya biyo sun mata wasu a fi zalika gairuhum sai wasu suka zo suka ƙara faɗaɗa abu hatta kharaju fi ila anwa'il ma'asi har suka shiga ma nau'ukan saban Allah da yawa aka shiga cashewa da taka rawa da kaɗe-kaɗe da dinduba da sarewa da waye duk aka yi ta amfani da abubuwa har ta kai ga fiyano bal ila anwa'in min al-fusuki aka shiga ma fasikanci da mata da maza ma sai a haɗu yanzu inda a ce zaka ziyarci masar a yanzu lokacin maulidin nan ka je ka ga yadda ake maulidi da maza da mata cakuduwa ake ana buga wannan dindufa ana kaɗe-kaɗe maza da mata ana tafi rawa akwai sanda Aljazeera suka yi program akan wannan har ma ake hira da wani cikin malamansu, aka nuna a nuna ce zuga shi kun kuna mun can ga mata da maza an cakuda ba maganar wani hijabi ko wani tsari ko a bangare mata da a'a ana tattikan rawa ta bangaje shi ya bangaje ta sai ake tambaye shi yanzu wannan kana ga baya bai saba addini ba sai ya ce ai duk wanda ya zo nan dan Allah ya saboda ka zuciyarsu ma ba ta kan junansu dan Allah suka sa gaba shirin yana na aljazira aka yi Ya ce nan kowa da ka gani kawai Allah yake sa ya sa a zuciyarsa ba ma ya tunanin waye a gefen sa waye kuma shake ba haka bane to shine ibnu taymiya yake cewa bal ila anwa'in min al-fusuq ya ma fita ya shiga cikin nau'uka na fasikanci bal kharaja fihi tawaifu ila al-kufr sarih wasu daga cikin ƙungiyoyin masu faɗa fada cikin wato kafirci karara da haitu ya tawajaduna ala anwa'in min al-ash'ar allati fiha al-kufr wal ilhad aga suna rangaji suna rawa suna sauraron waƙe-waƙen da ke kunshe da kafirci da fandarewa Allah mimma huwa min a'zami anwa'il fasad daga cikin abin da ya fi komai girma fasadin da ya fi kowanne girma to haka abin ya fara su suna ganin yin wannan wai zai kara musu san Allah ibnu taymiya ya ce to wannan hanya ce da aka da aka aka abin nan aka kirkiro to ibnu taymiya zai ci gaba da faɗaɗa magana akan wannan har ya dire akan hanyar da ta dace mutum ya bi in yana so ya ji ya kara san Allah amma ba wannan hanyar da yan bid'a suka kirkiro ba wacce ta rika faɗaɗa ta rika faɗaɗa yanzu da ibnu taymiya zai zo ya ga abin da yanzu ake yi ya share wato ya danne ma na nashi da da ya sani a zamanin sa abubuwa yanzu sun karu ba fiye da ma yadda yake zato saboda haka za mu tsaya a nan sai sati na gaba insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم wanda ya ce ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi don na ji 'yan shi'a na kafa hujja da shi cewar wai sahabbai sun yi ridda bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu abbas ina jin da mahallu shahid a cikinsa ah, don hadisin dogo ne yake cewa annabi yake cewa abin nan wa innahu ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim zata shimal Ke za a zo da wasu mutane daga cikin al'umma ta ayi ayi hagu da su فأقول يا رب أصحابي يا أبنجي صحابيناني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك شيء بكسمي سكفارر أبا ينكبا فأقول كما قال العبد الصالح sai in faɗi irin abin da bawan Allah da na ƙwarai ya faɗa shine annabi Isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم fa yuqalu li sai a ce da ni innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi منذ mu. kana barin su suka yi ridda suka koma ga addinin su na farko babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin abin da 'yan shi'a da daɗewa ba wai yanzu ba Dan duwan ɗan abin ɗan shi'a yanzu zai faɗa ɗaukowa ya daga gurin limamansa na shi'a da baya kuma abin da damar ɗan shi'a yake kullum zai dubi wata kalma dunkulalliya shi ya fasa ta da kansa ba zai dubi sauran nasu sukan da suka zo a warware ba filla filla ya yi amfani da su a zai dubi wata kalma ce dunkulalliya sai ya fassara ta ya fasa ta yadda yake so ya jefa ta kan wanda ya ga dama malaman sunna su suka rawaito hadisin kuma suka yi bayanin hadisin kuma abin da wanda yake tarihi ya tabbatar da shi kowa ya sani kowa ya karanta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya bar duniya bayan an nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa akwai al'arab kauyawa da suka shiga musulunci karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai suka yi ridda suka ce daman su dan manzo Allah suke cikin tunda baya duniya yanzu ba su cika ba wasu ba suka ce ba za su ba da zakkar su ba ba ma maza suke bawa aka samu wasu da dama suka bi musaila masu kansa wannan aikuwa ya san wannan a tarihi wanda ya yaƙe su wane ne sai da abubakar shi ya yaƙi wannan almurtaddu da duk inda aka duba littafin suna za ga maganar mutaddu wanda abubakar ya yaƙa sun musulunta lokacin annabi yana nan amma zamantowar ya bar duniya su kuma daban daga ƙauye suke musulunci ba bai gama shiga jikinsu ba dama Allah ya ce al'arabu ashaddu kufra wa nifaqan wa ajdaru ya la ya'lamu da ma anzalallahu ala rasuli haka ba su ba san me Allah ya saukarwa da manzansa sai na Abubakar da sauran sahabbai su suka fito suka yaƙi su wanda suka yaƙi masu riddan nan su kuke kafirta ba masu riddan ba sahabban da suka fito da suka yi fito na fito wasu ma suka rasa rayukansu a wajen wajen yakin murtadduna wanda suka yi ridda bayan wafatin ba za sallallahu su kuke kafirtawa ba ma riddan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gane dukkan wani daga cikin al'ummarsa da da da da, da alamar alwala kamar yadda ya zo a hadisi sai dai duk ba wanda duk yake da alamar alwala yake dan aljanna ba zai iya zuwa gurran shi gashi yayi alwala ya yi sallah ga alamunsa amma kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan hadisin kuma ya kunshi dukkan wani wanda zai canza addini har su shi a din duk wanda zai canza addini ya shiga ciki don haka kalmar ashabi anan ba shine as-suhbal da ake magana ba ba sahabbai waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yaki da shi ba suka yi imani suka yi hijira suka yi yaki da shi a gaya mana cikin su waye rida babu wani daga cikin su wanda ya rida ubangiji ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan haka ubangiji ya ce sai dai kuma Allah za a karyata shi ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan kai ka ce su sun yi ridda to wannan yana daga cikin sharrin shi'a za su bar al-muhkamat su dauki al-mutashabihat al-mutashabihat din ba wasu wanda suke a karara saboda haka malamai sun yi magana cewa waɗannan al-arabul jufan da suka yi hirar da bayan wafata a dinsa a sai na abubakar da sauran sahabbai su suka yaƙe su sahabbai waɗanda suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙe yaƙe da shi ba wanda ya yi ridda saboda haka daukan wannan a matsayin cewa abubakar da umar ake nufi to yana buƙatar dalili me yasa ka ce abubakar da umar ake nufi yanzu in wani makiyin sai da ali ya ce ali ake nufi fa da me zaka fitar da shi shi ma ai sahabin ne ko ba sahabi bane shi ba sahabi ne wani ya ce alal baita ake nufi me zaka yi in ka ce a ai shi ba shi a ah, to ce ba abubakar da umar ma saboda haka abinda za ka yi wa wani hujja da shi kai ma wani ya iya juyawa ya bai da shi hujja a kanka saboda kana iya cewa abubakar ake nufi da umar da usman su suka yi ridda wani kuma makin sai da ya ce ali ake nufi saboda ya yaƙi ma'auya saboda haka shi ake nufi to da me za ka tsamar da shi kai in ka kawo nassoshi da suka yi magana falala ali shi ma mai kare sai da abokan sai kawo nasoshin da suke magana sauran sahabbai kaga dole dai ku koma akan waɗannan da suka yi ridda bayan wafata annabi su ake nufi kuma su din ake nufi wannan kuma ya kawo na hadisi ya ce wai mai ma'anarsa حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد ان رجلا من اصحاب محمد ذهب بصره فعوده wato hadisin dai abinda yake cewa wani sahabi da idansa ya makance daga baya idan ya dawo masa sai ya ce to daman shi manzo Allah yake so ya gani da wannan idan tunda kuma shi an Allah ya karɓi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to gara ma ya rasa idan gara ma a bashi wata yar barewa a karɓi idan ya tsine wa idan to wannan hadisi kai ka kawo shi da isnadin sa isnadin kaga bai inganta ba shi wannan ali ibn zaid ibn jur'an ne ali ibn zaid ibn jur'an malaman hadisi sun raunana shi saboda hadisi ma bai inganta ba don haka ba a mai ba shi me ma'anar wannan magana da ke cikin ittiza'u siratul mustaqim ittiza'u siratul mustaqim littafin ibn taymiyyah ne game da falalan larabawa ya ce faƙad akbarahu salman an da rasulullah sallallahu alaihi faddala al'arab salman ya ba labarin cewa annabi ya fifita larabawa sai ya ce fa imma insha'un wa imma ikhbarun fa insha'uhu sallallahu alaihi wasallam hukmun lazimun wa khabaruhu hadithun sadiqun wannan daga fa in insha'uhu ba wai hadisi ba magana ibnu taymiya ce kai nan duk dauka magana hadisi a'a wancan kawai cewa ya salman ya ba da labarin annabi ya fifita larabawa sai inda taimiyya yake ƙarin bayani akan wannan labarin ce fa in ma insha'un wa in ma ikhbarun fa insha'uhu sallallahu alaihi wa sallama hukumun lazimun wa khabaruhu hadithun sadiqun ƙarin bayani ne na taimi ya ce to annabi sallallahu alaihi sallama da ya ba da labari wannan labarin ko dai ya zama khabar ne bi ma'anar insha' labari ne amma abin da yake nufi umarni da shi wato ku girmama larabawa ko ku shugabantar da su ku saka musu ragama labari ne amma bi ma'anar insha ko kuma ya zamo labari ne ba ba ba insha bane larabawa na da falala to idan insha'i ne wato umarni ne to umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam hukunci ne da yake lazumtar kowa shine fa in sha'u sallallahu alaihi wasallam hukmun lazim wa khabaruhu in kuma labari ne to labarinsa kuma gaskiya ne haka abin yake shine abin da magana take nufi wanda ya ce ina son dan Allah gaya mun wasu daga cikin karatuttukan da ka gabatar kuma aka tattara su a jimlace a cikin disk ko kaset domin domin dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci kamar dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci don karuri da sauran musulmi mu amfana da su a gidan da jumu to na san wasiyatul kubra an sa ta a cikin disk wata tana nan a cikin cd sannan tafsiri na mai rubuta da muke yi na shekaru uku da suka wuce duk gabatun daga suratu yunus yana eh, amfin daga suratu yunus har zuwa karshen suratun ra'ad duk wanda akwai su a cikin cd a ah, sannan akwai wasu laccoci sannan kuma a yanzu haka ana kokarin a shigar da abin a tuhfal iraqiya akwai abin ah, a ah, qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila akwai littafin ibnu tabiya da muka karantar a Kano masallacin gadan kaya. sunan shi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na ibnu taymiya ne kasu suka 80 ne shi ma za a sa shi a cikin abin da zai zama a hannun jama'a sannan shi kansa wannan atumar iraqiya yana nan zai fito a cikin abin da sannan akwai kuma wasu hudubobi haka afuwan lakcoci da wasu suka shigar lacca goma goma haka kamar lacca ashirin dai haka eh, sai al'ubudiyya na'am akwai al'ubudiyya ita ma karatunta muka yi a kano kasar ta talatin ne daidai <coughs> tajiridu sare shi ba a shigar da shi abin nan ba ah, mun kai wajen darasi dari ah, da ko shida ne damanta Dari eh, da tara to sai kuma wannan atufar iraqiya da muke yi ita ba mun sauke insha Allah za a sa su a abin nan wannan da ne abin nan to shi kuma wannan karin bayani yake so game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi an ce Aisha da Hafsa ummul mu'minin ne kuma Allah ya ce wa azwaju ummahatu ummahatukum wa azwaju ummahatukum ya ce to na abubakar da umar su ma suna karkashi wato abubakar yana abin aisha uwarsa ce sannan umar hafsa uwarsa ce to kaga shi bai san umuma ce ta addini ba umuma ce ta haihuwa ba su aisha binta umar ake cewa hafsa binta umar aisha binta abubakar saboda su ƴaƴansu ne na haihuwa a matsayi da falala kuma ubangiji sai ya ba waɗancan umuma ta muminai wannan kasancewa Allah ce ummahatuhum ba shi yake nuna kowane sahabi zai shiga gidan na na Aisha ko Hafsa ba ko matan maza Allah ya ce ai ya je gun kaga wannan baya haramta abinda yake abinda haihuwa ta ta da uba take haramtawa saboda haka sahabbai waɗanda ba waɗanda suke makusanta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasaba da karaba ba ba za su shiga gurin mata annabi ba shi yasa annabi yayin hijabi in ba da haka ba da shi ke da kowane sahabi kawai ya ga dama sai kawai ya bude ya shiga ya ce ya zo na zo gun babata saboda haka ba wanda ake nufi ba bari har ka samu ka samu matsala kowa Allah ya bashi matsayin da ya bashi wai gaskiya ne hajjaj ibn yusuf sassaƙafi shi ne wasilla alqurani hajjaj ba shi ya wasalin ba wanda yayi yi abul aswad du'ali shi ya fara sa dugo da wasilla duk da cewa a lokacin nasa wasillan su ma kamar dugo suke illa iyaka launin tawada ke raba su in aka yi ɗigo da bakar wada to wasali kuma za a yi shi da jar wada. amma shi ma kamar ɗigon yake duk a ɗige-ɗige ake yin su to daga nan kuma aka rika samun canji canji har aka zo lokacin ali ibn mukula wanda shi ne ya rubuta ƙur'ani da irin wasulla da muka sani da tsarin da muka sani ne wato da irin kyan rubutu shi ali ibn mukula domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kware wajen wajen rubutu ƙware da gaske ina ga waɗannan ne su ne tambayoyin da ya kamata mu ansa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in